Assalamu alaikum a bidiyon mu ta yau za mu nuna muku yadda eh, za ka ajiye number ka a cikin Gmail akwai hanyoyi biyu da ake ajiye number a cikin Gmail na farko za ka iya shiga cikin application na Gmail yanzu misali ka shiga ciki ga ya buɗe akwai alamu guda uku a nan sama za ka yi danna nan ne option misali sai ka yi scrolling har ƙasa ka duba inda aka rubuta contacts sai ka danna wajen idan ka danna ka ɗan saurara ka ɗan yawa gayanin ya kawo mu yanzu nan inda kuke gani duk nambobin da na yi saving ne wanda suke akan wayana kuma cikin sim ɗina su ne duka na kwaso na kawo su nan za su zamanto min as recovery kamar duk lokacin da na yi losing sim ɗina ko na yi losing wayana zan iya dawowa cikin gmail ɗina in kwashi duka na. waɗanda na kawo su nan na ajiye yanzu misali in kana son za ka ajiye wata namba a cikin gmail ɗinka za ka iya danna inda cross in ne yake zai kawo ka inda za ka sa sunan wanda za ka ajiye nombar tashi kamar a ce ibrahim last name ya zamanto ahmad wanda optional ne ba dole ba sai ka sa last name in ka sa first name ma yayi sai kuma ka zo ka rubuta number tashi kamar 0x0 shikenan sai ka dawo nan sama za ka ga inda aka rubuta save to ga yanan an rubuta ahmad ahmad daura 11 at gmail.com za ka ga sunan gmail ɗinka a sama yanzu misali ni da nake da gmail kamar guda uku zan zaɓi wadda nake so in misali a na ƙasan nan ne ko a na biyun nan to amma a wannan na saman nake so so zan bar shi a ciki sai ka danna save so kun ga number ma ta yi saving a cikin application na gmail so akwai hanya ta biyu da in kana son za ka ajiye number a gmail ɗinka in already dama ka yi login ɗin gmail ɗinka a cikin gmail account ɗinka yanzu misali za ka danna dial call in ka danna dial call ga ya mun zo sai ka rubuta number misali kamar 080 30 61 sai ka ce create new contact a sama ga inda aka rubuta sai ka sa suna Ibrahim a first name ɗin ko mun ce da ma last name optional ne ba dole sai ka saka ba su kun ga ya kawo ni inda save to gmail ga yana kawai sai in sa shi kenan ga number nan ma har ta kawo a sama ta yi 7 so wannan shine hanya mafi sauƙi da mutum zai ajiye lambar shi a cikin Gmail. Hmm, to, na gode sai anjima